Mr. Senate President, I, I, thank you very much for leading the Senate to do this uh, hard work, uh, technically with the record time, and uh, I assure you that um, we will follow the Constitution and all the 36 will be sitting uh, in the Cabinet. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake yabawa Bukola Saraki bayan ya miƙa masa sunayen ministoci 36 da majalisar dattawa ta tantance kuma ta amince da su. Buhari ya ce, Na gode maka shugaban majalisar dattawa da kai da mutanenka kun yi aiki tukuru kuma zan tabbatar maka cewa waɗannan ministoci da ka bani sunayensu za su zama 'yan ɓangaren zattaswa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada. Yaya Sanata Comrade Shehu Sani yake kallon irin rawar da majalisar ta taka a tantancewar ministocin ganin cewa sun fuskanci kalubale daga 'yan jam'iyyar PDP mai adawa. To abin da ya faru da a majalisar dattawa shine in ba mara kunya. kuma mun yi rawan gani kuma mun yi abin da da ake zaton cewa ba za mu iya ba mu dai a matsayinmu na sanatoci da ke wakiltar gudumominmu kuma a ƙarƙashin jam'iyyar apc mun nuna ma ƙasa da gwamnati da kuma duniya gaba ɗaya cewa kan mu haɗe ki a ƙarƙashin shi shugaban majalisar dattawa a bukola saraki wannan abu abu ne wanda da ake zaton cewa ba zai faru ba ganin rikice-rikicen da ya taso na shugabanci da farkon kafa wannan majalisa a halin yanzu dama ce ta samu ga wannan jam'iyya tun da yake an riga an haɗa kai a yi amfani da wannan dama wurin ƙara ƙaimi da kuma ƙara dasa a mulkin demokuraɗiyya da zai ɗore da kuma taimaka ma shi shugaban ƙasa muhammadu buhari don ya samu nasarori akan niyyansa da ayyukan da ya sa zai yi a dukkan abubuwan da suka faru a cikin wani majalisa alamu ne na cewa da zato da kokonto da korafe-korafe da ake yi na rashin bin ko biyayya ga jam'iyya yanzu ya kau Abin jira a gani shine ko wannan haɗin kai da ake samu a yanzu a cikin majalisar dattawa za ta haifar da ɗa mai ido a daidai lokacin da gwamnatin Buhari ke haraman aiki gadan-gadan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.